Jama'a barkan ku da asuba barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan lokaci kan mita 25 da mita 31 da ko mita 60. A jamhuriyar Nijar ana jama'a gidan rediyo mu na VOA Africa da ke kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu irin sa amfani da fara da sarauniya da nomad da dalo da kuma niya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. to jama'a mun ji daɗi da kuka ci kwamitocin sashen hausa na murya amurka aliyu mustapha sakwata tare da juma'a like tarbon ku ga shirin wannan safiya ta laraba bari mu fara da kanin laraba an ƙara wa'adin dokar ta ɓace a ƙasar turkiya da watanni uku a yayin da hukumomin ƙasar ke ci gaba da kaiwa wasu mutane su mame Ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Siriya sun yi zargin gwamnatin ƙasar da laifin keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a saboda haka ba za su halarci taron samun zaman lafiya da rasha ta shirya yi a kasar kazakhstan ba sannan kuma rudami ya barke a zaman farko a majalisar dokokin amurka jiya talata to a gaishe ki to bayan labaran duniya euh, mun buɗe hanyar ne domin yanzu mun ga cewar zaman lafiya ya kan kama a wannan bangaren jami'an ƙasar kamaru suna magana game da hanyoyi da kasuwannin da aka bude a kasar sanadin nasarorin da aka samu kan mayakan boko haram muna da rahoto kan wannan a najeriya kuma duk wanda yake gwamnati ya san wannan hurucin da shugaban kasa yi gaskiya ya fadi babu gwamna a najeriya da yake da hujjan cewa shi bai iya biyan albashi to shi ba wanda muna da rahoto kansa inda za a ji yadda maganar shugaba muhammadu buhari take samun goyon baya daga bangarorin jama'a da shugabannin kwadago da siyasa da su kansu ma'aikatan gwamnati kuma bayan duka wannan akwai shirin demokuraɗiyya amma sai bayan labarai assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Majalisar Dokokin Ƙasar Turkiyya ta ƙara wa'adin dokar ta bacin da aka kafa a ƙasar da watanni uku, a yayin da hukumomin ƙasa suka ci gaba da kaiwa waɗanda ake zaton magoya bayan Fethullah Gulen, malamin ƙasar da ke gudun hijira su mame. Gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulkin sha-biyar ga watan Yulin bara da ya ci tura. ta yi zargin cewa Fethullah Gulen da magoya bayansa ne suka yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar Tun bayan yunƙurin juyin mulki, 'yan sandan ƙasar sun kama fiye da mutane dubu arba'in, kuma kimanin ma'aikatan gwamnati da wasu mutane dubu ɗari ne aka dakatar daga ayyukansu bisa zargin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar Malam Gulen. Dokar ta ɓacin ta bai wa hukumomin Turkiyya ikon dakatar da ayyukan ƙungiyoyin jama'a da daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma rufe kafofin yaɗa labarai ba tare da sun nemi izini ko kuma samun amincewa daga majalisar dokokin ƙasar ba ƙungiyar tarayyar turai ta yi allah wadai da dokar ta bacin har ma ta dakatar da wakilcin ƙasar turkiya a cikin ƙungiyar matakin da ya wa shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan rai har ma ya ce ƙungiyar ƙasashen turai ta daina yin katsalanda a harkokin ƙasarsa. to manyan kungiyoyin 'yan tarin kasar syria kuma sun ce za su jingina halartar shawarwarin samun zaman lafiya na share fage da kasar rasha take shirin yi wani lokaci cikin wannan watan a astana babban birnin kasar kazakhstan kungiyoyin 'yan tawayen sun yanke wannan shawara ne domin nuna rashin gamsuwa ga keta ka'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka yi zargin cewa gwamnatin syria tana yi sannan kuma 'yan tawayen suna kuka game da hare-hare da jiragen saman yaƙi suka kai a kan landunan hamad da idlib a saboda haka suka ce sun dakatar da halartar duk wata tattaunawa da aka danganta ta da shawarwaran da za a yi a can ƙasar ta kazakhstan dakatarwa ko kuma jingina halartar shawarwarin babban koma baya ne ga shirin yin shawarwari da rasha ta shirya ba tare da haɗawa da ƙasashen yammacin duniya ba rudami ya barke a zaman farko a majalisar dokokin amurka jiya talata a yayin da 'yan jam'iyyar republican waɗanda suke da rinjaya a majalisar wakilai suka fara kulle-kullen canja sharuɗa ko kuma ƙa'idodin kwamitin da ke nazarin ɗa'a da halayyar wakilan majalisar 'yan jam'iyyar republican a majalisar suna shirin kusan kwace ikon kwamitin matakin da zai ƙayyade iyawar kwamitin na binciken wakilan majalisar da ake tsammanin sun aikata laifuffukan da suke da alaƙa da ɗa'a. A wata sanarwar da ya gabatar da ke goyon bayan wannan mataki, kakakin majalisar Paul Ryan ya ce akwai buƙatar a yi wa ayyukan kwamitin Kwaskarima amma kuma ya dage akan cewa kwamitin zai ci gaba da gudanar da ayyukansa ba tare da shishigi ko tsangama ba. Bayan sa'o'i eh, wakilan 'yan jam'iyyar Republican suka janye bayan da suka fuskanci turjiya ko kuma rashin amincewa sosai daga dukkan majalisan. to hali yanzu ko fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba barack obama yana kokari ko kuma yana shirye-shiryen tura karin fursunonin da ake tsammani 'yan ta'adda ne da suke tsare a cibiyar tsarin mutane ta guantanamo bay da ke kasar cuba zuwa wasu kasashe kafin ya sauka daga kan gargar mulki a ranar ashirin ga watan nan na janairu idan allah ya kai mu matakin da zai gwasali shugaba mai jiran gado donald trump wanda ya bukaci a daina sake irin wannan fursunonin jiya talata donald trump ya bukaci a dakatar ko kuma a daina sakin mafursonin guantanamo bay din a wata sanarwar da ya sa a dandalinsa na twitter a yanar gizo yana mai faɗin cewa fursunoni mutane ne masu hatsarin gaske to amma sa'o'i bayan ya gabatar da wannan sanarwa mai magana da yawan fada ta white house josh ernest ya ce yana sa ran za a mai da ƙarin fursunoni zuwa wasu ƙasashe kafin wa'adin mulkin shugaba obama din na shekaru takwas ya ƙare a rantsar da donald trump a zaman shugaban amurka na 45 idan dai ba a manta ba a lokacin da shugaba obama ya tsare kan karagar mulki a shekara ta da tara ya lashe takobin rufe gidan yarin na guantanamo bay yana mai faɗin cewa sansanin na tsarin mutane bai dace da halin amurka ba noma ana tsare wato ana tsare da yawancin fursoni na tsawon shekaru da dama ba ta da yi musu shari'a ba wasu kuma ana gallaza musu to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce a saboda ƙalubalen da duniya take fuskanta yanzu lokaci ne da ya dacewa wa Majalisar Ɗinkin Duniya ta cusa ƙarin martaba a yadda take gudanar da harkokinta. a wani ɗan jawabi da ya gabata jiya talata antonio guterres ɗan shekara 67 da haihuwa ya ɗan bayyana alkiblar da majalisar ke buƙatar ɗauka a wa'adin shekaru biyar da zai yi da ya fara a hukunce ya ce akwai buƙatar majalisar ta saurari bukatu da kuma damuwar kowa da kowa a duk faɗin duniya kuma ya ce ba abu ne mai sauƙi ba haka kuma ya ce gaskiyar maganar ba za su yi ba su da shiri wato ba su yi shirin da ya kamata su tunkaru kalubale ko kuma matsalolin ba haka kuma ya bayyana matsaloli da kuma gazawar majalisar a saboda haka ya buƙaci haɗin kai wajen yin canje-canjen da ya kamata domin inganta iyawar majalisar na tunkarar matsaloli da kuma magance su a kan lokaci. domin mun kawo labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. to rahoton To rahotonmu na farko daga ƙasar kamaru yake kuma yana magana ne game da hanyoyi da kasuwanni da aka buɗe a sanadin nasarorin da sojojin Najeriya da na kamaru din suka samu akan mayakan Boko Haram. Hararen Boko Haram sun hana 'yan kasuwa da masu kai kawo na neman sarrafa rayuwar kansu gudanar da harkokinsu a garin Makolo na ƙasar jamhuriyar Kamaru tsakanin su da ƙasar tarayyar Najeriya an da yawancin jama'an wannan bangaren suke shiga da fice a tsakanin ƙasashen guda biyu yau kimanin shekaru biyu kenan da jama'an wannan bangaren suke cikin halin ni'yasu amma yanzu kasancewar an ci ƙarfin maharan Boko Haram a jihar Arewa mai mai nisa gwamnatin kasar ta buɗe hanyar magajin garin Mokolo Albert Menkon shine ya jagoranci buɗe hanyar. mun buɗe hanyar ne domin yanzu mun ga cewar zaman lafiya ya kan kama a wannan bangaren kuma dakarun tsaronmu suna sintiri shine muka ce tunda an gama da boko haram to ya cancanta mu buɗe wannan hanyar sannan na tambayi malam audu ɗan kasuwa ne ga farin cikin da ya nuna farin cikin da zan iya nuna shine yanzu mun shekara biyu ba mu kasuwanci to amma yanzu sanadin buɗe wannan mun samu hanya za mu yi kasuwanci eh, muna samun abubuwan da za mu taimaka wa junanmu da kuma sauran al'umma al'umma muna gode wa gwamnati a koran su eh, a turo ma'aikata da suka zo har suka koran mana wa'annan jahilai din boko haram limamin cocin katolika na garin mokolo jan barga shi ma ya gudanar da addu'a na zaman lafiya mun yi addu'an zaman lafiya ne kuma kasar mu dama can mun gaji zaman lafiya yan ta'addan boko haram ne suka lalata mana wannan bangaren namu amma yanzu mun kammala da su Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Tafiya To a gaishe ka awal bari mu koma cikin Najeriya kanta inda mutane suke ci gaba da bayyana goyon baya ga kalaman da shugaban Najeriya ya yi na korafi kan jihohin da ba sa biyan albashi duk da mankudan kudaden da yake ta cilla musu. Kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da gwamnonin Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ci babu wata hujja ko dalili da zai hana gwamnonin biyan albashin ma'aikatansu bisa la'akari da irin kuɗaɗen da gwamnonin ke samu. Shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na Majalisar Dokokin Jihar Niger Malik Madaki Boso ya ce shi fa yana tare da shugaba Muhammadu Buhari. Duk wanda yake gwamnati ya san wannan hurucin da shugaban kasa yi gaskiya ya faɗi. Babu gwamna a Najeriya da yake da hujjan cewa shi bai iya albashi. Banda kudaden da gwamnatin tarayya take bayarwa a kowane wata akwai a cikin wasu eh, lokaci da za ka gan ita eh, federal government ko shugaban kasa a wanda kudin da muke cewa bailout akwai wanda aka bayar a wancan shekaran da ta shige akwai bailout da aka bayar na, biyan albashi bayan wannan ya sake ba da kudi wanda ya bayar ya ce wannan kuɗi bela din musamman kuɗi ne wanda za a yi aiki da shi kaga ya babbanta wannan abun. Dan siyasa tsohon shugaban jam'iyyar CPC a jihar Niger Umar Sha'aibu ya ce ya yarda da kalaman shugaba Muhammadu Buhari saboda a yanzu ba a rufa-rufa a cikin kowane sha'ani. Gwamnatin tarayya tana publishing tana buga wannan duk abin da aka ba kowa a jarida wannan gashi zahiri. bai cin haka idan jihohi suka samu matsala gwamnatin ta kan kawo tallabi. Me 'yan kungiyar kwadagon ke cewa akan wannan al'amari? A suna na Comrade Yunus Satanimu, a ni ne TUC chairman a Trade Union Congress a Niger State Council. So kaga in ya zo magana haka nan gwamnoni ba su da wani dama su gaya mutane ko ma'aikata su ce ba su da karfin biyan albashi. na Comrade Yahaya Idris Ndako, chairman NSC Niger State Council. an ba da eh, paris club sun mayar da kudin shugaban kasa ya ce a raba wannan kudin ga kowane jiha ta yaya wannan shine ta wuja ta cewa ba gamna da zai zauna cewa shi bai iya biyan mutanen sa albashi ba kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya ce gwamnan su baya cikin jerin gwamnonin da shugaba Muhammadu Buhari ke nufi shi baya ciki baya cikin wannan cikin gwamnoni da ake bin bashin a nan jihar Niger dai akwai ɗimbin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka share watanni babu albashin sannan a gefe guda akwai tsaffin ma'aikatan gwamnatin jihar sama da ɗari biyar da ke bin bashin kuɗaɗen fansho mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya na magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To a gaishe ka Mustapha, idan Allah ya samu ga karfe 8 na safe a shirin na hantsi na jima kaɗan, muna da rahoto na musamman game da badagalar da ke tare da babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kan batun kungiyar yanka ciyawa. Tsakaninka da Allah an yi wannan aiki ko kuma kawai ka ba da shaida zuwa ne? wallahi tallahi an yi wannan aiki ni shaida ne ta kowane bangare. mun ga almadahana mun ga rashin mutunci mun ga zalunci mun ga amfani da 'yan gudun hijira wurin azarta kansu da wayansu mutane suka yi a gwamnati. to sai a dakaci zuwa wannan rahoto to kuna jin shirye-shiryen sashen a wasan murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ɗora kan hasashen da masana suka yi game da sabuwar shekarar nan ta 2017. Jama'a masu mu as-salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kawo kashin farko na hasashen da masanin ilmin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilmin taurari suka yi game da wannan sabuwar shekara. Mun yi alkawarin za mu ɗora. A sakonsa na sabuwar shekara shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu wata hujja da za ta sa gwamnoni su gaza biyan albashin ma'aikatan su ganin magudan kuɗaɗe da suke karɓa. Kwanaki uku kamin shugaba Buhari ya furta haka, Mun tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa wani irin hasashe suke yi wa jihohi a bana? Babu shakka gwamnoni sun taimaka wajen takuruwar da aka yi a shekara ta biyu da 2016. biyan biyansa albashi, zaɓi wasu abubuwa da kuɗaɗensu da kuma takure ƙananan hukumomi da hana su motsawa da kuma wato zaɓinsu na yin wasu abubuwa waɗanda ba sa ƙara wa tattalin arziki ko kuma siyasar um, wani tagomashi uh, kamar yawan tafiye-tafiyensu da wasu abubuwa da suke yi na san kai uh, na kashe kuɗi wanda duk sun taimaka wajen wahalar da aka shiga. shi ma fatanmu ke zamana sun fahimci wannan halin da ake ciki kuma sun rage abubuwa. Dokta Sa'id Dukawa kasashen duniya an ga wata sabuwar guguwar canji da ta fara kadawa misali daga Ingila na fice wata daga ƙungiyar tarayyar Turai da zaɓe a nan Amurka da ta haifar da bazata. ta ya kuke kallon wannan sauye-sauyen za su yi tasiri ga al'amuran harkokin duniya to ma gaskiya babu mamaki idan wannan sauye-sauyen suka haifar da canje-canje masu ƙarfi alal misali wannan ficewar ta ingila daga tarayyar turai zai iya janwo wasu fice-ficen ko kuma buƙatar wato waɗansu wurare su daɗa neman 'yancin kai wannan kuma zai iya haifuwa ga watakila wato in canjin ya yi canji ya tsanani ba zan yi mamaki ba idan aka samu wato fashewar wasu ƙasashe da samar da waɗansu sabbin ƙasashe a dalilin fashewar da waɗansu suka yi sun da lamba tana daɗa ana daɗa matsa lamba a wurare da dama wajen buƙatar canjin nan kuma wani lokacin canjin gwamnati kaɗai yana gaza samarwa da mutane wato sauƙin da suke fata da tunanin da suke na cewar rayuwa za ta canza ɗin. A nahiyar Afirka fa misali rikicin zaben Gambia taɓarɓarewa al'amura a ƙasa kamar Libya to nahiyar afirka ita ƙari akan ko ina ma akwai matsalar ƙabilanci eh, tasirin ƙabilanci a siyasa da yake da yawa wanda waɗansu 'yan siyasar da kuma ma talakawansu suke ganin kamar watakila eh, su tare shi ne yake janwo musu matsala suke ganin kamar inda za su rabu za su fi saurin samun ci gaba ah, akwai irin wannan ah, sannan kuma ah, guguwar canji da take kadawa ko ba komai za ta matsa wa 'yan siyasa su dinka karba canji din a dinka 'yan canji akai-akai domin kamar gambiya shugaban za a iya cewa ya gaza wajen karanta rubutu ya gaza a wajen gane cewar canji fa wato ya samu a afirka yadda ba za hannun agogo ba zai iya koma baya ba yadda ba za a iya komawa yayin mulkin mallaka ba haka ba za a iya komawa yayin juyin mulki ba na sojoji haka kuma ba za a iya komawa yayin tazarce yadda waɗansu 'yan siyasa suka dinka dabaru suna yi ba dole ne wannan canjin sai an haƙura ya tafi da hannun agogo eh, don haka wannan shine abin da yake akwai kuma dai fatan mu kada su rinka bari yana zama wato sai an ɗau makami ce sai an yaƙi kafin su yadda su yadda a samu canjin da ake bukata. Shi kuma Malam Dalladi Abdullahi masanin ilmin taurari na tambaye shi makomar bincike-binciken da gwamnatin tarayya take kan zargin masu rubda ciki da dukiyar al'umma. Abin da yake nunawa kamar yadda shi shugaba Buhari zai kasance da abokan hamayyarsa hmm. da kuma harkoki da aka sa a gaba na bincike wato um, alhamdulillah akwai 'yar matsala. matsalar take nuna anan shi ne shi akwai tauran da muke ce masa a um, kausaji kuma a cikin ƙa'ida ta ilimin taurari ana ce masa a uh, ris da turanci shi ne himli kenan kuma yana da harafi na ɗa'un to shi harafin ɗa'un baya son ya haɗu da wau idan ɗa'un ya haɗu da wau ko kuma a wani taskinin ya haɗu da gidan kafi ko kuma ya haɗu da harafin lamun da'un da lamun to akwai matsala dukkan wanda yake wannan sha'ani na bincike aka ce da'un da lamun to ya san akwai matsalar shi ne ga mutum a gidan abokan hamayyarsa ko gidan mukiyansa to su kuma ga mukiyan nasu suna refreshing su kuma ga su can suna da harafin wawun ga san sun zo a gidan mulki a taurari to saboda haka ko ta wace hanya ana son shi ya fada wani kwandishin da zai samu bakin jini ko ma abokan hamayyar su nasara a kansa su kuma su gyara wani halin su da suke ganin kamar sun samu bakin jini a wajen mutane da za su samu farin jini a ko kuma a wajen mutane to wannan shi ne matsalar sannan a cikin kashi biyu a cikin irin abubuwan da yake ganin zai samu damar aiwatar da su to bisa dukan alamu a wannan bincike alhamdulillahi ya samu galaba a kashi ɗaya ko zai samu galaba akan abin da ya shafi kashi ɗaya ɗayan ne shi yake ƙona man rai to abin da kuna nan <laughs> Allah akbar to ne matsala ta shafi mutane al'umma marasa ƙarfi talakawa hmm. samu yadda suke so a wannan lokaci shi kuma ne yake damunsa to wannan shi ne duka matsalolin da suke nake ganin suna shafar su na abun kuma su wanda suke hamayyar da shi sun canja tsari za su yi wani sabon salo wanda ma ba a san da shi ba. Kana nufin za su kafa wata sabuwar jam'iyya su canja kamanni da hali ko kuma yaya? A ba ma wai koda ba kafa sabuwar jam'iyya ba. A'a za su fito da wani abu na kyautatawa musamman abin da ya shafi wajen matasa. To. Za su canja tsari sosai ta yadda za su samu karbuwa. To. Hajji Dallari ana rikicin siyasa a Gambia. na'am ta ya za a kwashe da mai kai da kuma wanda wanda eh sabo da mai barin gado da mai jiran gado shi kamar wanda ya ci zaɓe akwai alamar nasara amma ba lalle ne karɓi mulkin ba sai dai a canja wani zaben kuma wani daban ya fito a zaɓi wani. Ya kuke kallon siyasar duniya ganin Amurka an yi zaɓe kuma shugaban da ya zo kusan daga cikin gida ha waje kamar an yi itifaki ba a sansa amma kuma dai Allah ya bashi. Donald Trump zai alamar cewa ya fito a gidan kuɗi zai fi ba da ƙarfi ne a game da harkar kuɗi. Tattalin arziki. Tattalin arziki. Na. zai ba da ƙarfi ya ga cewar lalle lalle lalle amerika ta samu karfin tattalin arziki a wannan lokaci a samu abubuwan masu karu akan abin da ya zo ya samu kuma dai bisa dukan alama yanda yake so ya samu kuɗin ba ne kuma ya samu ba akwai tsare-tsaren sa da zo da shi na tsarin tattalin arzikin ƙasa to da alama ya matsa abin da yake so kenan kuma ba lalle ne ya samu hakan ba amma dai zai ɗan yi ƙoƙarin sa iya nasa Shirin farko da muka gabatar muku makon jiya ya jawo hankalin Dr. Mansur Isa Yalwa wadda a shafinsa a Facebook ya rubuta cewa shirin VOA Hausa na hasashen shekara ta hanyar ilmin taurari ya saba koyarwar musulunci. Muna shirin za mu gabatar da wani shiri nan gaba kan sarsarar yadda muka kai ga tuntuɓar masu wannan ilmi da kuma matsayarsa a ganinmu. Kamin nan, a madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, da Malam Ɗanladi Abdullahi da kuma waɗanda suka daidai da sautin shirin Jubahiro Diodone da kuma Solomon Abo, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Tuma da karfe goma sha biyu da minti ashirin da biyar na dare a Washington DC kamun mu kai ga labarai a takaice ga wannan matashiya. Wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko karnanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ustas assalamu alaikum ustaz tijjani bala kalarawi kenan to allah gane da mutu yanzu ga labaran mu a takaice majalisar dokokin kasar turkiya ta ƙara wa'adin dokar ta bacin da aka kafa a kasar da watanni uku a yayin da hukumomin kasar suka ci gaba da kaiwa waɗanda ake zaton magoya bayan fetullah gulen malamin ƙasar da ke gudun hijira mame. gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulkin sha biyar ga watan yulin bara da ya ci tara manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar siriya sun ce za su jingina halartar shawarwarin samun zaman lafiya na share fage da ƙasar siriya ta shirya yi wani lokaci cikin wannan wata a astana babban birnin ƙasar kazakhstan ƙungiyoyin 'yan tawayen sun yanke wannan shawarar ce domin nuna rashin gamsuwarsu ga keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka yi zargin cewa gwamnatin Siriya tana yi. Rudami ya barke a zaman farko a Majalisar Dokokin Amurka jiya Talata a yayin da 'yan jam'iyyar Republican waɗanda suke da rinjaye a Majalisar Wakilai suka fara ƙulle-ƙullen canja sharuɗa ko kuma ƙa'idodin kwamitin da ke nazarin ɗa'a da halayyar wakilan majalisar. Fadar Shugaban Amurka ta White House ta ce Shugaba Barack Obama yana ƙoƙari ko kuma yana shirye-shiryen tura ƙarin fursunonin da ake tsammanin 'yan ta'adda ne da suke tsare a cibiyar tsare mutane na Guantanamo Bay a ƙasar Cuba zuwa wasu ƙasashe kafin ya sauka daga kan ragaman mulki a ranar 20 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu. to Allah ya kai mu to jama'a abinda ya sauka kenan a wannan shiri sai nan da awa ɗaya da rabi da karfe takwas kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe bakwai agogon mutanen Ghana muna fatan mu da muku da wasu shirye-shirye da rahotannin da za su haɗa da wannan rahoton da muka gaya muku na dambarba da ake ta cin hanci da rashawa akan babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kuma da ke larba ce muna da maimaitawa shirin da wato ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed yanzu kama da duka malam sashen wasu na amurka inda muke misalin karfe goma sha biyu da rabi na dare musamman shi solomon abu wanda ya bada umarni da juma'a liya ta taya na gabatar da shirin da kuma injiniya dinmu mr charles hall ne ne alimu musafan sakuto muke barin ko yanzu sai mun dawo da karfe takwas salamu alaikum